a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin mai na jamhuriyar Nijar a BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama muta alfa rediyo za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Muhammad Hafiz Baballe. dai yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo batutuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau shida ga watan Maris na shekarar 2020 za mu kammala maudu'inmu na makon da ya gabata a kan tarihin masarautar zazzau. zinti kasar zaria an ce zazzau masomin gwari yanzu ku birnin malam shehu na turin kuma su kaurin cinya zaria akwai ilimi duka a arewa ba wani wanda ya kai zaria ilimin addini Zariya masu noman doya Zariya babu yunwa To haka yake Zahara a makon da ya gabata muka fara kawo takaitaccen tarihin masarautar zazzau inda wakilin sashen Hausa a Kaduna ya samu zantawa da masanin tarihi Dr. Salisu Bala suka kuma taɓo batutuwan tarihin wannan ƙasa ta zazzau tun kafin mulkin mallaka. A yau za ku je ƙarshen wannan tattaunawar kuma za mu kawo muku wasan da ke tsakanin zazzagawa da kanawa. Daga bisani kuma za mu ziyarci filin mu domin jin irin abincin gargajiya da zazzagawa suka fi ji da shi. Muna kuma tafa da kaɗan daga cikin amsoshinku a Facebook. Jama'a sai ku gyara zama ku janyo akwatin rediyon ku kusa don sauraron shirin yau da gobe. masu sauraro bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce waɗanne irin abubuwa suka fi birge ku a game da al'adun masarautar zazzau ga kuma yadda kuka amsa mana. amsar mu ta farko ta fito ne daga Haruna Yusuf Daura jihar Katsinan Najeriya. ya ce tsarin hawan sallar masarautar zazzau yana matukar burge ni abin sai wanda ya je ya gani sai amsar zubairu garba inda ya ce ba ka jinta cikin siyasa wannan abu na burge ni sai amsar aisha barista maska a macika da ke jihar yoban najeriya ta ce salam filim yau da gobe ni dai yau ba ni da wata masaniya akan masarautar zazzau amma ina muku fatan alkhairi Sidi Alhaji Aliyu Nisari waye Assalamu alaikum yau da gobe. Hakika masarautar zazzau masarauta ce mai tarihin gaske. Muna fata Allah ya albarkaci wannan masarauta amin. Sai amsar kawo girgir ya ce, Hawan sallah na ɗaya daga cikin al'adun da suke birge ni a dukkan wata masarauta ba ma iya masarautar zazzau ba. Sai amsar Shehu Adamu Rijau ya ce, A lokacin ina zariya al'ada hawan sallah ba ta wuce ni. domin al'adar na matukar burge ni saboda haka ita tafi burge ni amsar mu ta gaba ta fito daga mamuda mai sai da magani garba cedi daga jihar taraba inda ya ce salam yau da gobe ni abin da yake burge ni a masarautar zazzau ita ce yadda ake zaman lafiya da kuma bin doka da oda da al'ummar ƙasar ke yi sai amsar yusuf liman sansan ya ce Salam yau da gobe ni ban san komai ba al'adar zazzagawa sai dai abu ɗaya wato fati-fati ranar suna. Sai Rabi'u Nuhu na Bukka ya ce salam yau da gobe ikon Allah. Tabbas masarautar zazzau ta cancanci yabo da jinjina bisa ga namijin kokari wajen hada kan al'ummar masarautar ta yadda baka taba jin wata baraka a ta Wannan shine abin da ya fi jan na ku tashi lafiya yau da gobe. Sai amsar Ibrahim Suleiman Macika daga jihar Kebbi karamar hukumar Bunza ya ce gaskiya la'adin zazzau suna burge ni kamar bikin sallah inda za ka ga dawaki kala-kala da kuma tawagar sarkin zazzau da jama'arsa. shimar Zulja Allah ya sa na faɗa daidai. ya ce salam yau da gobe ina muku fatan alkhairi gaskiya masarautar zazzau na da abubuwan burgewa sosai Mu dai 'yan cikinta muna alfahari da ita sosai ma kuwa, da fatan za ku tashi lafiya. Sai amsar Nura Muhammad mai Apple Gusau ya ce, babban abin da ya fi burge ni shine irin yadda yake kokarin haɗa kan al'ummarsa waje ɗaya. Sai amsar Abubakar Al-Siddiq ya ce abubuwan da suka fi burge shi shine yayin da balaraban sarkin zazzau ya fito cikin ado mai cike da annuri, hawan daushe da kuma hawan bariki. Sa'idu Katuka Kagarko ya ce irin salon algaitar da ake yi wa sarkin zazzau ita ce take burge ni, domin kuwa idan ka saurara ta fita kowace masarauta daɗi. Sai amsar haɗin gwiwa da ta fito daga Abubakar Salisu Gozaki da Umar Abdullahi Gambaki suka ce, tana burge mu ganin yadda take rike girmanta, domin girma shine manyantaka ba wai taurin kai ba. Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Salihu Isa Fana. karamar hukumar Kamba a jihar Kebbi, nigeria Inda ya ce salam yau da gobe aini abin da ya fi burge ni game da wasan al'adun masarautar zazzau duk bai wuce hawan daba ba wato gudun dawaki kawai shi ya fi burge ni. To mun gode sai ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To madalla yanzu kuma bari mu je ga karshen hirar wakilin sashen Hausa a Kaduna Isa da masanin tarihi na Jami'ar Ahmadu Bello Zaria Dr. Salisu Bala. yanzu bayan an samu irin wannan canje-canje lokacin da aka yi jihadin ah, shehu usman dan fodiyo an kuma zo sai daga baya aka zo aka samu mulkin mallaka na turawa eh. wanda shi ya jaza wani canje-canjen kamar inda shi wancan ya kawo shari'ar musulunci da tsarin gudanarwa na musulunci ya kawo canje-canje saboda me gaba ɗaya tsarin da musulunci ya zo da shi turawa na sai suka rusa shi tsarin cewa sarki shine limami shine alkali shine kuma basarake wanda yake ba shi daraja da kima sai suka rusa shi sai zamanto sarki kawai an bar shi da sarauta amma ba ruwan shi da harkar alkalanci ba ruwan shi da harkar limanci saboda haka turawa idan sun zo za su zaɓi sarki ba su tunanin a'a sai dai su zaɓi wanda yake da ilimin addini a'a da suka zo sai dai su zaɓi wanda yake ya yi karatu irin nasu na boko kaga na ɗaya kenan na biyu kuma tallafin da sarakuna suke bayarwa game da abin da ya shafi ilimi na addini da makarantun addini da malamai da ake ɗebo su daga sassa daban-daban a wajen ma na ƙasarmu najeriya sai zamantu babu wannan tallafi saboda haka tsangayoyi sai suka koma suna dogaro da kawunansu shi yasa wannan shi ya haifar da barace-barace da yawan almajirai a garuruwa ko ina a lokacin tsangaya kana nufin tana karkashin ikon masarauta ne tsangayoyi gaba ɗaya akwai su suna samun tallafi daga masarautu sarakunan masu malamai ne sarakunan product ne na tsangayu yawancin sun yi karatun alkur'ani sun haddace wayansu shi yasa ake cewa amirukum imamukum mm. wato shugabanku mm. shine limaminku to a wani lokaci sai zamanto a'a to ya za a yi ba za mu raya abin da ya yi mu batun asali saboda sarakunan da yake limamai ne kuma makaranta ne mahadata qur'ani wasu su ma suna tafsiri in ka duba za ka ga kamar sarki makau yana da tafsiri da ya rubuta da hannun shi ka gani so akwai su da yawa waɗanda suke sarakuna ne kuma malamai to sai zaman to sai suka ga babu aikin da za su yi wa musulunci ko su ma al'umma da ya wuce su ba da tallafi ma makarantun nan na tsangayu ta hanyar aika musu da abinci in an karbi abinci na zaka a tura tsangaya in an samu kuɗi na haraji daga waɗanda ba musulmi ba a yanki wani kaso daga ciki a tura ma tsangayoyi da haka aka dinga samar da mahaddata alkur'ani marubuta alkur'ani da waɗanda suke karatun littattafai ana zuwa da mulkin mallaka duk sai wannan ya rushe mallaka ya zo sai suka rushe bayan nan mulkin mallaka barna da mulkin mallaka ya bai tsaya nan ba sai ya zamanto duk littattafan da malaman ƙasar hausa suka rubuta a fannoni daban-daban na addini da wanda yake na rahayan al'umma ne sai suka kwashe sai suka kai kasashensu misali zan bada malaman nan na zaure da kake ganin su akwai waɗanda sun yi rubutu akan fannin lissafi ko waɗanda suka rubutu akan ilimin taurari akwai waɗanda suka rubutu akan fannin kimiyya akwai a wani article ma da na rubuta wanda na rarrayo rubuce-rubucen malaman zaure wanda suka rubuta akan fannin kimiyyar ido to akwai su daban-daban fannin geography fannin tarihi fannin psychology duk sun yi rubutu a kai to irin waɗannan abubuwa da turawa mulkin mallaka suka gani sai suka dinga ɗebe su suna kaiwa ƙasashensu to ta wannan abubuwa ne suka yi amfani da waɗannan rubuce-rubuce da fasahar malaman zaure sai suka suka fara kafa cibiyoyi na ilimi a jami'o'insu da ke turai misali zan baka duk wata cibiya da kaga an ce maka center for african studies to idan ka je ka bincika ba suna kokari ne su san yaya ɗabi'u da rayuwar mutumin afirka yake ba a'a dan ka je ka zuba za ka ga suna da labirari ne kacokan na rubuce-rubuce malaman ƙasar hausa wanda yawanci malaman zaria suna daga ciki idan ka duba ko a baya bayan na akwai irinsu malam na iya shek abdulkadir zaria ka gani gidan shek shitu kusfa gidan shek malam ma'aji ishaka duk waɗannan malaman duk an tattara littattafansu za ga bature ya zo kamar bai san abin da yake yi ba zai je kasuwar kurmi a kano zai dinga siye maka wani abin da muke kira market edition ma'ana wato rubutu waɗanda aka sa almajirai suka zo na suka yi na kwafo ayyukan malaman kasar hausa malaman zaure din nan to sun kwashe su sun tafi da su bayan an mulkin mallaka an zo an samu sauye-sauye da yanayin mutane suna ta mamaki me yasa bayan dan fudu ne ya bada tuta kasar zazzau kamar yadda ya bara a wasu kasashen hausa hmm. sai kuma ake cewa sarautar gidan fulani da gidan bare-bare a kasar kuma zazzau eh to ai kamar yadda na gaya maka yanzu kamar misali a gidan sarautar zazzau ya kasu kashi hudu kaga akwai mallawa akwai barnawa bare-bare kenan akwai fulani sannan akwai na hudun ya dan kwanta mun amma akwai mallawa bare-bare katsinawa zan ce kaga akwai gidan katsinawa akwai gidan katsinawa akwai gidan mallawa akwai gidan bare-bare akwai gidan fulani gidan fulani abin da ya samar da shi wannan jihadi da aka yi duk waɗanda suka biyo baya yawanci duk fulani ne gidan sarautar borno kusan za a iya cewa farkon shirin nan mun yi magana kan yadda mutane suke tasowa daga gabas idan sun taso abu biyu ke kawo su malinta da kasuwanci to idan sun zo sun zo sun zauna a ƙasar zazzau zaman su sai tasiri saboda sun yawa sun shiga harkar kasuwanci sun shiga harkar ilimi sun shiga harkar mulki ba mamaki yana ɗaya daga cikin abin da ya ja musu matsayin ya zamanto wato sun mallaki nasu saboda akwai auratayya su da gidan sarauta haka mallawan haka gidan katsinawa yanzu gidan katsinawan da ake magana muhammad eh, sheikh malam shitu kusfa da na yi maka magana da ya taso daga inda ya taso shekara ta dubu ɗaya da dari takwas da talatin da biyar kaga shekara biyu kenan kafin muhammad bello ya bar duniya ya yi zamani da shirin muhammad bello da ya tashi tasowa ai daga katsina ya taso ya zo na ya kafa garin kusfa suka zauna suka yi abin da suka yi to akwai gidan sarauta katsina su ma anan saboda an samu zarin sai ta zama to kamar melting point kamar wuri ne na inda ɗabi'u da wayewa na cigaban al'umma yake narkewa dokta waɗanne irin fitattun sarakuna aka yi a ƙasar zazzau wanda uh, wasu mutane za su tuna tarihinsu misali kaga akwai maganar akwai sarakuna da yawa da aka yi a ƙasar zazzau idan ka duba za ka ga akwai misali sarauniya amina ah, tana daga ciki duk da cewa akwai maganganu a kanta wanda za mu zo kan shi misali kaga misali akwai sarki Hamada. wanda ake kiran shi da kwana ya rayu shekara ta 1846 a wannan lokaci kusan za a iya cewa bai daɗe ba ya bar bar kan mulki akwai alu dan sidi wanda ya rayu shekara ta 1903 zuwa shekara ta 1920 kusan za a iya cewa a lokacin shi ne turawa mulkin mallaka suka zo zazzau a lokacin shi ne suka karbi kefi suka karbi nasarawa suka karbi jama'a suka kuma karbi kasar zazzaudan a lokacin tun da ka duba shekara ta 1903 a lokacin ne daular sokoto aka karbe ta karkashin jagorancin a al-tahiru na farko a lokacin da aka yi yakin burmi a wancan lokacin aka karkashe sarakunan musulunci da mabiyansu a wannan lokaci to bayan shekaru biyu uku in fact shekara daya bayan katsina ta faɗi zazzau ita ma ta mika wuya a wannan lokaci to shi wannan sarki ana kiransa sarki alu dan sidi sannan akwai wanda ake ce ma sarki jafaru dan isiyaku shi kaga malami ne jafaru dan isiyaku ya yi rubuce-rubuce ya yi wallafe-wallafe kuma shi ma ya rayu shekara ta 1937 zuwa shekara ta 1959 kuma malami ne limami daga baya an samu canji lokacin da turawan nan suka zo sun kwace ragamar sun yi abin da suka yi sun rugutsa tsarin da shehu dan fodiyo ya dora malaman nan akai dan yawancin su duka malamai ne in ka dubu su sarakunan duk malamai ne kuma limamai si limanci si alkalanci si kuma yi sarauta amma kuma sun mafi ba ma eh, malantar muhimmanci fiye da sarautar saboda za ka gansu mutane ne masu saukin kai shi sa idan ka duba za ka ga akwai wani aiki da eh, john hornwick wani professor na, na tarihin musulunci ana ce masa professor john honwick ya rayu a northwestern university yanzu ba shi da rai ya rubuta wani littafi da ake kiransa arabic literature of africa idan ka duba za ka ga a cikin sarakunan kasar zazzau waɗanda suke malamai waɗanda suka yi rubuce-rubuce akwai shi sarki jafar dan isiyaku ka gani a wani lokaci so ya rayu shekara ta 1937 zuwa shekara ta 1959 kaga ana saura shekara daya a bata mulkin kai sannan bayan nan akwai sarki aminu shi ne ya karba daga gare shi Eh, daga shekara ta tara ya kai har shekara ta 1975 a lokacin da aka zo eh, in shekara biyu bayan shi aka yi local government reforms eh, aka yi waɗannan canje-canje gaba ɗaya ƙarfin da sarakuna ke da shi da ya shafi local government aka kwace a wancan lokaci da ai 'yan doka duk suna karkashin su maganan prison na karkashin su maganan karban haraji ana yankan wani abu mai tsoka a basu to duk wayannan sai aka rabasu da shi sai aka zo kuma ana yankan wani dan abu dan kadan ana danka musu da sauransu su waɗannan suna daga cikin sarakuna da suka fice a wancan lokaci. madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe wakiliyar sashen hausa binta ibrahim ta jiyo mana wasu wasanni da ke tsakanin zazzagawa da kanawa domin nishadantar da ku binta gareki. akwai wasa mai karfi tsakanin bazazzagi da bakani sosai kuwa wanda an aka fi tarihi ma ba za a ce ga lokacin da ya fara ba kwarai mm, kwarai to ke me zaki ce a game da zage zage Ati muhammad da karogo mu dai mun san mu ne iyayen gidansu tabbas ta yaya kika zama iyayen zage a ah, mu ne iyayen gidansu wannan su ma san sani a zaune take mun fi su komai komai mu muke taimaka musu da shi da ake ce masa birnin ilimi a ah, to ilimi kuma dama ai mun dauko mun dan san musu ne suka samu suka yada shi ya karfafa to da wani hujja kike Eh, da abin da yasa nake magana da karfi saboda su kowa ya sani mu Kano muna daukar baki duk ta inda bako zo muna diba su kuwa isu isu yasa ilimin su ya bunƙasa ba su da yawa to an ga gashi nan ki kare kare a garin nan eh to ga ni ne kare kare sun rasa yadda za su yi ba ne kare kare na ci na koshi ne dan ba <laughs> to kuma ai sun cewa kuna sane kuna yankan aljihu su abin da suka ce kenan mun ji muna nan su kuma ka ba su ajiyar mace a zauna lafiya me kenan zai faru a'a kowa sa abin da zai faru ai su ba ba su amanan mata za a ba su ajiyar kuɗi a zauna lafiya a ba su ka a zauna la amma kar ka ba su na matarka idan ka tafi ka je ci ranukan ka sai dai ka ganta da da tana goyowa ai ba su assalamu alaikum ni ne mallata hashimu daga zuntu karamar hukumar kubau mu dai zage zage an san mu da yawa akwai kuma kara dan idan sha'ani ya faru za mu taho da yawan mu duk sha'ani na dan uwa idan ya zo zai za mu taho da yawan mu za mu kuma taho da abincin mu mu ci mu ƙoshi mu shagalin mu tunda mu manoma ne ba wai zuwa kasuwa za mu mu siyo ba a maganan abinci mu mun tashi sha'ani za mu tafi da abincin mu ne tunda za mu je da yawa akwai zumunci za mu je da yawa za mu je da abincin mu mu dafa mu yi komai da kuɗin mu a aljihu ba zuwa za mu mu siyo ba za mu ɗebo ne mu manoma ne muna noman dawa muna masara muna shinkafa muna su <laughs> rogon nan saboda kaskin san kanawa masu doya suke ce ma rogo doya suke ce ma rogo mu kuma doyan mu doya ne <laughs> za mu ɗauki kayan abinci mu mu tafi da shi in sha'ani ne sannan kuma magana mu na wasa da kanawa akwai tarihi saboda zuwan da ake yi saboda yaƙi muka je muka ciwo yaƙin wannan muka ciwo faki aka ba mu faki har yanzu tana nan wai sarkin kano ya ɗauka ya ba mu faki da mutanen cikinta har da bayi ya ɗauka ya ba mu kuma har yanzu a tarihi har yanzu tana nan a cikin zaria an ba mu ita tarihi magana na iyaye da kakanni sun ce mana shara ne sarkin zaria ya je ya anso ya je karɓar kuɗin shara ne a kano sarkin kano shi ya ba sarkin zariya faki da mutanen cikinta hadda bayi ma ya dauka ya bashi wasannin da ake yi har rawaninsa ma ya so cire ya bashi da kafin jihadin shehu dan hudu ana ta yaƙe-yaƙe tsakanin kasashen hausa lokacin aka samu wasanni da ke kasantuwa yanzu tsakanin ko zage-zage da kanawa musamman so kin san tun wancan lokacin zage-zage dama yaran kanawa ne saboda an ci su da yaƙi a lokuta daban-daban kuma an ko ta wajen kasuwanci mutane ne wanda kin san gwari-gwari ne haka so an dinga wasa da hankalinsu akwai wani yaƙi da haka taɓa yi kin san asalin su a turunku akwai wani dutse nan turunku nan ne asalin zage-zage so akwai wani dutse a wani tsauni haka a nan garin sakon yaƙi da aka taɓa tsakanin kanawa da zage-zage da suka sha wuta sai suka gudu suka hau kan tsaunukan wato dutsen su zage-zagen so da kanawa suka zo suka mamaye garin to sarkin yaƙin kanawa bai su ɓata lokaci kuma ya san da yake gwarawa ne akwai yadda za a iya dabara a kama su a tafi da su a matsayin ganima ya ce da mayakan kano gaba ɗaya kowa ya gamu na ɗauki tsaunin daga nan garin turunku a tafi da shi kano daga nan kawai sai zagi-zagi suka fara faduwa suna tuba suna neman gafara wanda a sanadiyar haka shi yasa har yanzu suke ganin kanawa matsayin iyaye kuma iyayen gijinsu kuma waɗanda suke sama da su kuma kin san ba zagi da yake bagwari ya ɗauka da gaske kana za su iya ɗaukan tsaunin su tafi da shi gaba ɗaya kawai suka fara tsalle daga sama wasu na karyewa wasu na wayo allah su haka dai aka tattara su aka tafi da su kano tun daga lokacin suka yadda cewa su bayi ne kuma yaran kanawa ne so wannan yana ɗaya daga cikin yakin da aka yi wanda ya tasiri wanda har yanzu zage-zage bi so ya ji saboda to zara kin je yadda dai aka dan taba wasa tsakanin zage-zage da kanawa mm. To har ila yau dai binta ta yi a bata nisa ba ga ta nan a filin mu da bayanai akan abincin gargajiyar zazzagawa da wasu 'yan al'adunsu. Baje Abdullahi daga Zuntu, Zuntu ƙasar Zaria. An ce zazzau masomin gwari yanzu ku birnin Malam Shehu na turin kuma su kaurin cinya. Zaria akwai ilimi, duka a arewa ba wani wanda ya kai zaria ilimin addini zaria masu noman doya zaria babu yunwa wani irin abincin gargajiya kuke da su na tale-tale wata wanda aka san shi tun ainihin to akwai kaman bururu wanda ba kowa ya san shi ba yanzu ko da yaran ma na zariya a yanzu ba su san shi ba sai dai mu kamar na da shi wannan bururu akan ɗora tukunya ne haka a wutar ruwa ya tafasa ga ka na dawa ka riga ka tankade shi ka sa shi a cikin kwarya idan ya tafasa ruwan nan sai ka ɗauko shi ka zuba a cikin garin nan sai ka dinga juya ka juya ka juya zai ɗan dindinƙule haka idan ka haɗa shi gaba ɗaya ba za ka mai da shi kan wuta ba a cikin nan ƙwaryan za a yi shi ya ɗaure saboda tafasasshen ruwa ne sai ka kawo nonon ka sai ka zuba a ciki to mu a da ba sai mun sa siga ba amma a yaran yanzu sai an sa siga ba a ba mai ruwa wannan abincin saboda yana da daɗi to idan mutum bai da nono a talauci zai sa tsamiya ko kuma dai yadda yake so dai abin yadda kake so ne ko da kana da kuɗin nonon tsamiya kake so zaka sa tsamiya kuma wannan idan ka sha shi tun safe in kai manomi ne ka je gona za ka kai yamma baka ji yunwa ba yana da amfani sosai a jiki sai kuma abincin mu na biyu wanda kowa ya san mu da shi har ake koyi ma tun da yanzu ko ina ana yi amma mu ne dai asalin abin dan yanda muke namu ko a yanzu din ba kowa ne yake nashi ba fate shi fate za ka sami shi dan asalin fate na zariya kenan za ka sami tukunyarka mai kyau dai wanda dai irin girkin mu na da na ƙasa ake sawa in ka ɗora tukunyanka za ka zuba ruwa ka riga kayo barjan masaranka daga ruwan nan idan ka gyara tsakin nan za ka zuba ka talga za ka sami zoɓa rodo amma yanzu ba a san shi da zoɓa rodo ba in ba kamar mu ba sai dai an san shi da zoɓo amma farin zoɓo ne za ka ɗan daka abinka ka zuba a ciki za ka samu zogalenka ko rama ka sa a namu na da kenan ba yanzu da ake sa alayyaho ba idan ka sa wannan ba za ka sa gishiri ba saboda waɗansu ba su san gishiri in dai ɗan gadon ne ba a sa mai gishiri to idan ka sa wannan sai dan gautan ka in kana so wani su ma yara ma ba ba sa son gautan dai mu dai manya mu muke son gautan in mun sa ba dole ne sai mun fasa gautan nan ba in an cire akan dan sassaka shi haka a ciki to bayan ka sa tsakin nan ya da hutun da ya fi komai karfi a cikin abin zaka dan daka dan barkonanka da dan gyaɗan ka haka gyaɗan farfasa ta kawai za ka yi saboda ka ji gardinta sai ka gama dafa zogale da shi wannan tsakin tukuna ya nuna sannan sai ka kawo gyaɗan ka sa ba a sa manja mu namu na da dai kenan yanzu dai dai kowa da yake yanzu abubuwan da ya zama abincin kowa ne da yadda yake abin shi amma dan asali ba a sa manja amma akan samu man kaɗe in an gama akan dan sa man kaɗe masu so zaka rika jin ɗanɗanon man kaɗen nan yana da daɗi man kaɗe a ciki kuma an ce yana da lafiya yana da gyara jiki shi ma waɗansu suna sha da siga idan ka gama wanda bai san gishiri zai ɗibi mara gishiri masu son gishiri za su sa wasu kuma za su sa siga yawanci ma kuma waɗansu ba da hannu suke sha ba da ludayi ne dan shi yasa ake ganin abincin namu kamar yaya ne wasu da ludayi zaka ga suna sha sun sa siga amma ba kowa ne yake sa sugan ba sannan kuma muna da kunun tsamiya a da da hana ake daka kunun tsamiyan nan sirfe kuma a daka yawanci da gero ake amma waɗansu sukan haɗa har da dawa ma amma na gero asalin dai kunu in kana son ka sha mai daɗi kunun tsamiya da gero muke ko da wuro idan ka surfa geranka ka ka wanke za ka saka a cikin turmi ka daka ka da kanka to a yanzu da yake allah ya kawo mana saukin abin idan muka jika geran ko da ma ba a sirfe din ba in aka jika tunda an gaya mana cewa ya fauye amfani yanzu sai a kai shi nika haka nan idan aka kai shi nika ko biki ko suna an mun tashi da ko maza ko mata za a dama shi komai rana shi ake sha sai an hada da shi ko da abinci nawa za a yi a bikin nan dole sai an yi kunun nan in ba a sha kunu ba biki bai kai biki ba zaria ko bata kai zaria ba a al'adun mu kuma da muke na bukukuna muna bikin karamar sallah muna na babban sallah muna kuma hawan daushi to akwai wani biki da ake yi kamar bayan kaka haka akwai masu bayan an kawo amfanin gona gida akan samu masu nakiya da garma haka wani al'ada ne masu makaɗa ne haka ba wai sana'ar su ne haka kowane lokaci ba dai lokacin kakan ne kawai suke wannan za su fito cikin gari haka idan a daga ƙauyuka suke za su fito cikin garin da ya dake da ɗan girma haka za su zo su yi wasan nakiya da garma za su sa kaya haka da su layu ne da su tsimmo kana ne za su sa don in yaro mai tsoro ne in ya gansu ma zai gudu ne karfafan mutane ne za su zo suna rawa suna juyi suna jefa garman nan garman nan ma in ta suka birge a cikin layin nan nasa akwai wani abu saddabar da suke yi garman sai ta tsaya kyam a sama to a cikin hakan nan ma wani in ya gwanin ce ma zai kira gero ko dawa danye danyantakansa haka za zaka gansu a wajen nan sun kira su sannan a cikin murnan da suke yi din wannan al'adar tana zuwa a je gidan manomi ne haka rikakken manomi inda za a haɗu za a wasa shi sosai zai fito ya kyauta sosai abin da ya kama ko da sutura ne ko da hatsin ne in ma kuɗin ne dai za dai a wasa shi sosai zai fito ya bada to daga nan sai su sake koma kuma wani wurin a haka a haka dai har kakan nan ta wuce a haka za a abu su kuma a nan suke samun abincin na. To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirye-shiryenmu na yau da gobe na wannan sati. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin. Zara Aminu Fage. Da dukkan abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da Daniel Brown da ya taimaka ya bada umarni sai injiniyan mu na yau da ya daidaita mana sauti Rob McLean. Ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC nake muku sallama. A yi hutun karshen mako lafiya. ka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su